sunana prince kamal zan rika ɗora sababbin videos masu ilimantarwa masu faɗakarwa don haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin ka danna subscribe ka danna karar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye gasar waka fitaccen mawaƙin nan dauda kahuti rara ya da ƙarin ba da kyauta ga mutane hamsin kyautukan da sun haɗa da babura keke fe kuɗi har ga mutane hamsin bayan naziru yan ahmad ya ajiye sarautar sarkin mawaƙan san kano bayan tumbake tsohon sarki sanusu muhammad na biyu da aka yi daga kujerar sarauta shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da rara zai ba da kyautar motoci na nafef babura kuɗi ga mawaƙa hamsin da za su yi wa sabon sarkin kano waƙa kamar yadda muka samu labari na nuna cewa shaukin cire sarkin kano muhammad sanusi da mai gurbinsa da aminu ado bayero ya sanya fitaccen mawaƙin nan dauda aka hutu rara ya saka gasa inda zai raba kujerun maka da umara da motoci da kuɗaɗe kyauta ga waɗanda suka yi nasara Rara ya bayyana haka ne a wani sakon bidiyo da ya fitar a shafinsa na YouTube. Rara ya ce ya saka gasar ne don nuna farin ciki game da nada Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano da gwamnatin jihar ta yi. Rara ya ce a ƙa'idojin shiga gasar ana so duk wani mawaƙin Hausa da yake Najeriya ko wajenta da yi sabuwar waƙa ga sababbin sarakunan Kano guda biyar wato na Kano da na Bichi da na Ƙaraye da na Sarkin Gaya har da na Sarkin Rano. A ƙa'idojin ana so kada waƙar ta wuce minti biyar, sannan ya kasance a cikin minti biyar ɗin mawaƙi zai yi wa kowane sarki waƙarsa cikin salo da zai burge kowace fada da kuma su kansu sarakunan. Tilas ne duk mawaƙin da zai shiga gasar ya kasance yana da rijista da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Bugu da ƙari, mutum hamsin kacal za a zaɓa a matsayin zakarun gasar a cewarsa a ranar da za a fita zakarun gasar kowane mawaƙi zai zo da waƙarsa a rubuce kuma ya rera ta a gaban manyan baƙin da za su halarci taron cikinsu har da gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kadimul islam rara ya bayyana cewa ya tanadi farfesoshin nazarin harshen hausa da za su zama alƙalan gasar har ila yau rara ya bayyana jerin sunayen kyaututtukan da zai bada ga waɗanda suka nasara kamar haka kyauta ta ɗaya mota kyauta ta biyu mota kyauta ta uku kujerar maka kyauta ta hudu kujerar maka kyauta ta biyar kujerar umara kyauta ta shida kujerar umara kyauta ta bakwai keke na fef kyauta ta takwas keke na fef kyauta ta tara babur kyauta ta goma babur a ƙarshe muna addu'ar allah baiwa mai rabo sa'a kuma allah sa'a cikin nasara to masoya har ila ku ci gaba da bibiyar mu domin ku je za ta kai a cikin wani sabon labari akan alakar adam a zanku da rahama Salam. da ya bayyana wa duniya ita amin ne ce bisa zargin da suke masa akwai alaka mai karfi a tsakanin su saboda haka ku biyo mu